mai tarin falala da alkhairi in ji ya Allah ya jama'a banda kasala mu miƙe don neman falala darajoji ga kuma ni'ima ga dimbin rahamar Allah mu nemi tuba in ji Allah zai yafi darajar Ramadan. Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'ad asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallon mu a cikin wannan shiri namu albarka mai taken kai muke jira wanda dukkanin musulmi namiji da kuma musulma mace ba su da buri illa su ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kai su zuwa ga wannan kwanaki masu albarka kwanaki masu daraja waɗannan kwanaki da muke tunkara na wannan ibada mai girma ibarar da kowane musulmin duniya yake shirye a cikin tsimi don yana fatar Allah subhanahu wa ta'ala kai rayuwarsa zuwa ga wannan ibada mai albarka ma'ana ibada wata ramadan wata mai cike da alfarma mai cike da gafara mai cike da rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala idan masu kallo ba su manta ba a darussan da suka gabata muna nan mata ba da shawarwari ga abin da ya kamata musulmi ya mai da hankali a gare shi a cikin wannan kwanaki masu albarka na wannan bako namu bakon albarka bakon alkhairi bakon rahama ramadan karim in uwa musulmi daga cikin shawarwarin da za mu sake kallo shine kowane musulmi ya yi kokari ya ware kansa lokaci cikakke na munajati da ganawa da ubangiji a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan yi kokari iya iyawarka kaga cewa in wata ramadan ya tsaya akwai wani keɓantaccen lokaci da kake zauna ka hisabi tsakaninka da ubangijinka cewa laifukan da ka baro a baya azamarka yanzu ta zama cewa ka yi alkawalin ba za ka sake komawa zuwa ga waɗannan laifuka ba bayan ramadan mai zuwa ba sirrin shine allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun hikimar azumi da Allah ta'ala ya lallashe mu wajen yin azumi sai ce ya farlanta muku azumi kamar yadda ya farlanta mu wanda suka gabace ku wala Allah za ku zama daga cikin masu tsoron Allah la'allar ubangiji tabbas ce idan Allah ta'ala ce maka la'alla yana nufin cewa gajiya da zaka samu bayan wannan wata na Ramadan shine zaka fito da zuciya ka tsalkakakkiya zaka fito cikin Ramadan da imani zaka fito da cewa an raba ka da shedanu yanzu kai kaɗai kake ayyukanka na alkhairi waɗanda za su ƙara ma ƙarfin gwiwa da imaninka da kusancinka zuwa ga mahallicinka subhanahu wa ta'ala yayin da Allah ta'ala ya maka gamdakatar ka samu damar kaiwa zuwa ga wannan wata mai albarka to yi ƙoƙari ga cewa na yi nazari mai yawa a cikin rayuwata kai ma ka yi nazari mai yawa a cikin rayuwarka mazanmu da matanmu manyanmu da ƙanananmu mawadatanmu da kuma talakawanmu duk mu kowa ya kansa nazari mecece riba da zan fita da ita a cikin wannan wata na ramadan ayyukan ibada suna sa mu bawa karin kusanci zuwa ga mahalicinsa su sa maka albarka a rayuwarka su kara ma ƙarfin imani tsakaninka da Allah subhanahu wataala su kusantar da kai zuwa gare shi ka zama daga cikin almuqarrabuna makusanta Allah subhanahu wataala to wannan ibara da zaka yi ya zama ka ware ma kanka lokaci cikakke dan ka nuna ma kanka cewa lalle kana cikin wani lokaci da ya bambanta da lokutan da ka baro a baya ya dan uwana musulmi idan kana cikin watan ramadan jikinka karan kansa da yanayin da kake ciki zai nuna maka cewa lallai akwai bambanci tsakanin ramadan da kuma lokutan da ba ramadan ba to wannan dama da zaka samu taimakan ka hisabi tsakaninka da allah tsakaninka da mahaliccinka tsakaninka da mai ganinka inda kai baka ganinsa ka samu dama cikakkiya ka ce ya allah ka da nake ya allah na dina Allah abu kaza da nake yi ya Allah na dina yinsa Allah zalunci da nake iri kaza Allah na dina Allah fasikanci da nake iri kaza Allah na dina wannan ruhi na Ramadan shi zai ma tasiri a cikin zuciyarka ga cewa duk wannan abubuwan ka daina yanzu ya dan uwa musulmi cikin shawarwari da zamu iya sake kalla a cikin wannan wata na Ramadan yi kokari iya iyawarka kaga cewa kana sanya farin ciki a cikin zukatan bayan Allah wanda suke cikin damuwa suke cikin baƙin ciki suke cikin tashin hankali da yawa daga cikin uwa musulmai mun sani in sun kai azumi ruwan da za su sha ko abincin da za su ci a bakin su wallahi wani ba shi da shi yi ƙoƙari kaga cewa dukiyar da kake tarawa ta zama mai amfani ce a kankin kanka da kuma al'ummar musulma da kake tare da ita nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana zaman tare da sahabbansa sai ya ce masahabbai wane ne kuke ganin dukiyar magada dukiyar marayu tana birge shi sama da dukiyarsa sai sahabbai suka ce ya rasulullah ta wane ne ko cikinmu ga dukiyarka amma ka koma kana tunanin wani dukiyar maraya dukiyar magada ai ko muna ganin da dukiyar kai kamata ka kafafa ka ji cewa taka ce ba dukiyar maraya ba ko dukiyar wasu magada da zaka so eh, ka ganta nan gaba ba nabi sallallahu alaihi wasallam sai murmushi ya ce ashe ba su gane misalin da ya ba su ba misalin da manzala sallallahu alaihi ba su shine idan mutum ya yana da kuɗi a cikin aljihunsa ya tara su a cikin aljihu ko ya tara su a banki ko ga su a cikin jakarsa ko a cikin buɗin mota ko a gida ya ɓoye kuɗi da yawa in an tambaye ka yanzu kuɗin waye a cikin aljihunka sai ka ce kuɗi na ne kana tambaya ta yanzu ko kin tambaye ni kuɗin da ke cikin na yanzu na waye zan ce nawa ne to nawan ne masha Allah eh, ya kowa san nawa ne da me da an zo tabawa ba zan yadda ba haka kai ma ke ma dukkan mu idan aka zo taba dukiyar mu ba za mu yadda ba to amma wannan dukiyar tana cikin aljihuna qaddar Allah bayan minti biyar sai in mutu ba komai bane wajen Allah subhanahu wataala Allah ya ga dama ma ina cikin magana yanzu in mutu ina tare da ku sai dai na faɗi na mutu duk wannan mai sauki ne wajen Allah subhanahu wataala to cikin wannan alama ta ubangiji da ya sanya kuɗin nan naka ne yanzu kafafarka da jin daɗin ka naka ne bayan mintuna kaɗan ko bayan kwanaki ka mutu yanzu duke ta koma ta waye ta koma ta magada da marayu to amma yayin da take cikin aljihun kansu kana kafafa da ita ashe dukiyar ba ta ka bace ta magada ce to tun da tana taka yanzu yi kokari ga cewa ka amfana daga abin da ya kamata ka amfana da ita banda abin da zaka ci banda abin da zaka sha banda sutura da zaka yi yi kokari ka yi aikin alkhairi ka sanya farin ciki da dukiyar ka mallakar ka da kake da iko da ita yanzu ba za ka ɗauki dukiyar wani ka kyauta da ita ba ba za ka ɗauki dukiyar wani ka iko da ita ba hakanan ke ma ba za ki amfani da dukiyar wasu ba kai ma ba za ka amfani da dukiyar wasu ba to dan haka yi kokari tun tana mallakar ka yanzu ka sanya farin ciki a zukatan bayi ka ba su abinci su ci a wannan wata na ramadan kai musu ɗinkin sallah musamman marayun unguwa a taimaka musu a agaza musu kada mu dawo mu yi ta ƙoƙarin ɗinka ɗinki kala biyar kala shida kala bakwai kala goma a ce bayan sallah zan sa wannan zan sa wannan zan sa kai ta lissafi bayan ga makwabtanka kuma ba su da wanda za su sa ga 'yan uwanka a ƙauye ba su da kayan sawa ga marayun unguwarku ba su da kayan sawa ga danginka na kusa da na nesa ba su da kayan sawa me riba a ce ka zo kai kala goma kai kadai a cikin sallah bayan sallah har da kwana goma kullum kana sa sabon kaya da kai da 'ya'yanka da matarka a sa wannan da safe bayan an dawo juma'a ko an dawo idi can da yamma kuma a sake sa wani yi ta burge mai gida ba laifi bane a burge mai gida amma kada kuma mai israfi mu wuce gona da iri wajen waɗannan abubuwa waɗanda ba su ne daruriyat na rayuwa ba daruriyat ɗinmu shine mu yi abin da ke wajibin mu sa'annan kuma mu sanya farin ciki a cikin zukatan wasu bayan Allah waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake takama da su yake ji da su kuma bayi ne na Allah subhanahu wata'ala amma cikin hikimarsa bai wadata su da dukiya ba hikimar Allah wajen sanya dukiya a hannunku ya ku bayan Allah shine don ku gode masa ku taimaki bayansa wani mawaƙi na cewa washkur fada'ila sun illahi iz ju'ilat ilayka la inda nasi hajatu ka gode ma ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya maka mutane ne suke zuwa wajen ka bukata ba kai Allah mir a madadinsu ba za ka je bukata wajensu ba wannan iko ne na Allah ya mai da bukata su ta dawo hannunka to ka gode ma Allah kai ba wani abu kai ma Allah bai tattara ma duke da har al'umma za su nema wajenka ba su kuma ba laifi suke ma Allah subhanahu wataala ba da ya sanya su babu dukiya a hannunsu balle a ce sun tsaya sun wadatu da kansu a'a dole suna da bukata zuwa gare ka suna bukata ga waninka suna bukata ga dukkanin masu hali waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su damar a zo a nemi gudunmawa da kuma taimako a wajensu to mun iya kokarin mu ya ku bayan Allah ga cewa mun yi abin da ke shine daidai mun yi abin da ke na alkhairi wanda za mu sanya farin ciki a cikin zukatan bayan Allah unguwanni a yi kungiyoyi na ci gaba da sanya farin ciki a cikin zukatan bayan Allah wannan farin cikin yana daga cikin abin da Allah yake kauna abin da Allah yake so abin da Allah yake alfahari da shi cewa bayansa suna tashi a koda yaushe su ga sun kawo farin ciki ga zukatan bayin Allah subhanahu wa ta'ala Allah na farin ciki da yayin da bawa ya faranta ma bawan ubangiji ransa to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana farin ciki da wannan farin cikin da ya ga bayansa sun yi wanda kai ne sai wannan farin cikin kai ma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya faranta maka sau in ana magana taimako sai mata a cikin gida su dinga kallon taimakon ana magana da alhaji wani alhaji wani la hadda hajjiya wanci hadda kema wanci duk iya abin da Allah subhanahu wa ta'ala hore muku taqul nara walau bi shaqqi tamrin ko da da tsagin dabino ne ku nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala da shiga wuta ku sanya farin ciki a cikin zagatan yan uwanku ku yi iya kokarin ku ku ga cewa lalle rayuwarku da rayuwar wasu daidai wadai da take tafiya ba kwa ganin azumi Allah subhanahu ta'ala da ya ce yanzu mu yi azumin sai ya zama da talaka da mai kuɗi wahala ɗaya za su sha a cikin azumin don ya nuna muku daidaito babu bambanci tsakanin azumin mai kuɗi da kuma azumin talaka kai mai kuɗi daga cikin hikimar ubangiji da shar'anta maka azumi don ka ji irin wahalar da wasu ke ji a yayin da ma ba azumi ake ba su kullum suna cikin yunwa ba su da wannan ya ƙara maka imani shine la'allakum tattaqun sirrin sa kenan bayan ramadan ka iya taimaka mutane ka iya ba da tallafi kudu ba ku gani ku bayan Allah yayin da aka ce azumin bara ana cikin corona ana cikin kaza sai da yan uwa suka koma gaba daya imanin su ya motsa suna taimakawa ba wanda aka ga ya mutu saboda yunwa ko saboda talauci ba abinci a wani lokacin mutane sun yi imani sun yi iya kokarin su wajen ganin cewa sun fito da dukiyoyinsu sun taimaka ma bayan Allah gajiyayyu da kuma nakasassu da waɗanda ba su da hali kowa na gida wanda Allah ya ba mu dukiya da yawa suka tara abinci sun dinga fito da shi suna rabawa fi sabilillah to haka nan ya kamata mu tashi mu yi amfani da wannan dama wajen tufafi ga marayu abincin bude baki a unguwa kowa fito da abincinsa kowa fito da abinci ya zama dandalin unguwarku masallatai unguwarku da mazaunan unguwarku da ake da su duk wannan wajaje ne da za a dinga ciyar da bayan Allah inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura wassalamu alaikum wa rahmatullahi mai tarin falala da alkhairi injiya Allah ya jama'a ban da kasala mu miƙe don neman falala darajoji ga kuma ni'ima ga dimbin rahamar Allah mu nemi tuba in ji Allah zai yafe darajar ramadan